الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الاثنين بيرغ وطن جماد الثانية ألف أريه إذا أربعين دبيو هجرية كما يوم شاتكس وطن آية دبيو دا إشرين دا آية ميلادية wannan shine darasinmu na goma sha biyu na goma sha ɗaya a wannan majalisi namu na masallacin mazaf da ke ƙofar ruwa da ke kallon kasuwar ɗan tata a cikin birnin kano a najeriya darasin da za mu karanta kitabul ihtisam bil kitabi was sunna na cikin littafin sahihul imam al-bukhari alaihi rahmatullah sai muke farawa da littafin ithafus sani wal qari fi khatmi sahih al-bukhari na sheikh muhammad sani umar musa. Dr. Sani Rijiyar Lemo kenan Allah ya tsara masa lafiya wanda ya yi domin bayanin waye Bukhari ne sahihul Bukhari. A matsayin shimfiɗar darasin da zani a gaba, wanda a yanzu haka muna bayani a kan sharɗin Imamul Bukhari a cikin sahih ɗinsa mun gama da sharɗi na farko dangane da abin da ya shafi sharɗinsa game da abin da ya shafi rijal. sharaɗinsa game da abin da ya shafi rijal al'awwal sharɗu fi rijal shi ne shafi na 44 zuwa shafi na 57 to a ƙarshen shafi na 57 za a ga inda aka ce a sharɗu sani rubutun liƙa'i fi sanadin mu'an'an tabbatar da cewa an samu saduwa da haduwa ido da ido tsakanin almajirin da ya ce ya ji daga wajen malam wani to shi wannan malam wani a tabbatar da cewa almajirin ya zama da shi to isnadi na na hadisi wanda za ce a wane daga wane daga wane daga wane daga wane yana da kamanni yana da sunaye daga cikin sunayensa akwai isnadin da ake kiransa al-isnadul mu'an'an al-isnadul mu'an'an shine wanda abinda ya hada almazirin da malamin kalma ce ta cewa an wa an misali a ce ga muhammad ga zai ko kuma mai misalin sahihul bukhari ga anas dan malik ga qatada ibnu du'amat as-sabisi to anas shine sahabi qatada shine tabi'i waye zai karbo a wajen wani kenan tabi'i ne zai karbo a wajen sahabi to ita karbo ko dai zanto ji yayi da kunnan sa malamin ya gaya mana sai ya gaya mana sai ce me sami'tu ana naji anas ko kuma in ya ga dama ma zai ce a anas ya zantar da ni sai ce haddasa ni anas ko? ko ya ce anas ya ban labari ya za a ce nan akhbara ni anas ko an ba'a ni anas to da haddasa ni da sami'itu da akhbara ni da an ba'a ni dukkan su kasan ba matsala idan na ƙasa ya yi amfani da su domin ya gwada maka cewa ya karɓi hadisi a wajen na sama ya rage in ya ce sami ita kuma ya zama bai ji ba ya zama ƙarfi kenan ko in ya ce akbarani kuma ya zama ba ji ya yi kai tsaye ba ya zama ƙarfi to akwai su kalmomin da akan iya amfani da su kamar irin su ya gaya mu ya za mu ce ya gaya mu ƙalali ko ƙalali wani to in yace ƙalali ya gaya mun kusan dai kamar ya ce akhbarani ne sai dai malaman hadisi yau da gobe sun saba kowace akwai mahallinta kamar sun isa ɗin in ji kai yawanci in ka ji malami ya ce akhbarani wani yawanci to zuwa yadda littafin a gaban malamin ya karanta malamin ya yadda da karatun galibin ka ji ya ce akhbarani amma zai iya ji kuma ya ce akhbarani yawanci in ka ji an ce abba'ani to galibi malamin ne ya ba shi izinin yin riwaya wacce ake cewa ijaza to haka zalika in ya ce kalali zai iya nufin ya ji ne ko ya karanta ko an ba shi izini amma akwai lafuzan da su kuma za su iya rikirkitarwa kamar misali sai ka zo ka ce wana ya ce zai wu wanda ya rayu a wannan zamanin ya faɗi maganar da wani da ya rayu a zamanin ɗan fodiyo ya faɗa kuma ya ce ƙalani yanzu ɗan zamanin nan zai iya cewa ƙalali ɗan fodiyo in ya faɗa haka ya yi ne zai iya cewa sami'iti ɗan fodiyo ya ƙulu zai iya cewa haddasa ni ɗan fodiyo zai iya cewa akhbara ni ɗan fodiyo amma zai iya cewa ƙala ɗan fodiyo malam jafar a zamanin nan ya mutu za mu iya cewa sami'tu malam jafar za mu iya cewa haddasa ni malam jafar za mu iya cewa akhbara ni malam jafar zan iya cewa ƙala li malam ja'far zan iya cewa ƙala malam ja'far yawwa ashe ita ƙala tana da ni kaifi biyu ce za ka iya faɗarta kana nufin ka ji kai tsaye za kuma iya ka faɗe ta ko baka ji kai tsaye kuma baka yi ƙarya ba ko ba haka ne. to misali yanzu zan iya cewa an ɗan fodiyo an karɓo daga ɗan fodiyo zan iya faɗa zan iya cewa an ja'far to ashe ita ma an ɗin mislu ƙala ko zan iya cewa an na ɗan ya kulu. cewa ɗan fodiwo yana cewa na fada ka ne ƙarya zan iya cewa an na ya kulu ne ƙarya to ashe kenan da anna da an da ƙala duka kalmomi ne da za a iya amfani da su domin nuni zuwa ruwayar da ka ji kai tsaye da kuma nuni zuwa ruwayar da baka ji kai tsaye ko ba haka ba to su malaman hadisi likitocin hadisi kanikawan hadisi suna so su tabbatar da cewa duk abin da ka ce duk abin da ka karɓo to ka ji shi sai aka gano a cikin malaman hadisi akwai masu rufa-rufa sai su kawo an ko ƙala don kar a gane kai tsaye suka ji ko ba kai tsaye suka ji ba to da haka duk sinadin da ya zanto akwai an a ciki tunda ita ta fi shahara a cikin su sai a ce masa as-sanadul mu'an'an as-sanadul mu'an'an ma'ana isnadin da abin da ya kulla alakar almajirin da malamin ita ce kalmar an mai bai kuniya ne ya ce mu'an'anin ka an sa'idin an karam mu'an'an hadisi mu'an'an kamar a ce an sa'id an tara to duk marawaicin da zai ce maka an wani to yana da kyau a jiyo a kalle shi waye shi idan wanda yakan yi rufa-rufa ne to ana ce masa al-mudallis al mudallis to sai a ce ya yi tadalisi su mudallisun ɗin wasu mutane ne sanannu suna nan da suke rawaito hadisi sai su yi hikimar da ba za a gane cewa wane bai ji daga wane ba sai su ɗan gaggyara su gaggyara shi tadlisin kala-kala ne ba na so in yi maganarsa ana wanda ibn hajar allah ya ɗansa rama a cikin a tabaqatul mujallisin ko maratibu ahli at ya kakkasa su zuwa ajujuwa biyar ajin farko ajin da mutanen da su a rayuwarsu ma in za ma ka kirga inda suka yi tadlisin ma bai fi cikin yan yatsu ba da wuya ka samu rawun da bai taɓa yin tadlisi bai ce an wani to irin wa'annan su imamu ahmad su bukhari su waye zai wahala ma ka same su da tadlisin sai ka karaɗe kai ta neman inda suka tadlisin ba su yi wannan dan sun yi dan sun ce an wani kawai ka kaddara hadisin kamar su ce haddasa ni wani akwai kuma inda suna yin tadlisin amma duk da suka yi maka tadlisi to kakka damu sai da suka gama bincike suka gama caje matsalan ne sannan suka yi sannan suka yi wannan tadlisin a kenan zai zama akwai alladina la suna illa an da kuma wa'anda in dallasu in har ma sun yi tadlisin to to su dama ba shi da yawa dan haka su irin su ana iya jure wa tadlisin su ba a wani haufi akan cewa ko la akwai rufa-rufa da ta shiga cikin magana wayannan a tadilisinsu a wajen kamar da ibn hajar allah ya kansa da rahama ya faɗa su wa'annan ba su da wata matsala idan ma sun yi tadilisi kawai kakka wani damu sannan kuma akwai wa'anda su kuma suna yawan yin tadilisin kuma tadilisin nasu yana iya cutarwa haka dai ya kawo mana su zuwa maratib guda biyar maratibut tadilis Allah ji kansa da rahama to shine nan malam yake so ya mana bayani ya imamul al-Bukhari yake ta'amuli da hadisin da yake akwai an'ana a ciki yace yuhkamu bi ittisal sanad idan thabata al-liqa'u bayna muanin wal-mu'an'an anhu walau marra wahida a ka'idan malaman hadisi inda aka samu almajiri da malami a tarihi aka ga sun taba haduwa ko so ɗaya ne to kawai ana yin rangwame in almazirin ya ce an malamin a karɓa ba sai ya ce haddasa ni malamin ba ko ba sai ya ce sami ici malamin ya ƙulu ba an gane? wannan ita ce ƙa'ida wa kanal mu'an'inu bari alminar tadlis amma da sharaɗi in dai har shi almajirin da ya ce an dama baya cikin masu rufa-rufa in ya zanto baya cikin masu rufa-rufa wa hadha allazi muhaddisina wannan ita ce ka'idar da malamai masu hazaƙa cikin malaman hadisi suke akanta kabn al-madini shine ra'ayin ali al-madini wal imam bukhari wa aksari al da mafiya yawan malamai kamar yadda imam al'ala'i ya kawo a cikin a wannan jami'ut tahsil bi ahkamil marasi wa huwa muktaza kalami al'imami ahmada wa abi zur'a wannan kuma ra'ayin in ka je ka duba maganganun imamu ahmad da abu zur'a ubaidullah bin abdulkarim al-razi wa abi hatim da abu hatim duk za ka ga maganarsu ita ma tana hukunta haka cewa in dai za ka yi ruwayar hadisi kakka wani matsawa kanka akan cewa in an ce an akwai matsala in dai ya zanto tsakanin wanda ya ce an ɗin da kuma wanda aka karɓo daga wajensa sun yi zamani ko so ɗaya in sun taɓa haɗuwa kuma in ya zama ba shi da matsalar ta dalisi wa ghairuhum min a'yan al-huffaz haka wasu su ma cikin manya-manyan sanannun malamai hafizan hadisi wa hadha ma sahahu ghairu wahidin min al-a'immati al-mutaakhirin kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin wato wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai na baya-baya kabin salah kamar imamu ibn salah wanda ya rasu shekara 643 wan nawawi imamu annawawi a wanda shi ma ya rasu shekara ta ɗari shida da ishirin da nawa ne imamun nawawi da saba'in da shida ko wabin rushaid asabti ibn rushaid asabti alkihiri yana da littafi da ya shi sunansa a sunansa al-mawridul am'an ay as-sananul abyan wal mawridul am'an في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن أكون ونن مسألة يولف الكتاب كاغا أشي ونن ينالونا مكا قري ورمالا ومشكك محمد ثاني أفجان حديثي ba ma a hadisi kaɗai ba amma yanzu mu duba a hadisin nan da zai maka magana akan asanidul mu'an'an sai ya koma wajen waɗanda su ne suka fi kowa zance akan al da haka wannan ne adalci in za ka yi magana ta ilimi to in ka ciro zance ka girke magana ka ce kaza to yana da kyau ka faɗi suwaye magabatanka aka wannan ra'ayi kuma in ka tashi kawo magabatan a san cewa waɗanda dama aikinsu ne irin wannan magana karka je za ka yi maganar farashin kaji ka ce kaji yau ana sai da su kaza a kasuwa sai ka ce wannan kuma farashin da na faɗa irinsa ne wane mai jakai ya faɗa irinsa ne wane mai awon shinkafa ya faɗa irinsa ne mai wane mai sai da dala ya faɗa e zai yi wuce suna zuwa su sai kaji amma zai yi a ce ka ce wannan farashin kaji yau a kasuwa shine kaza kamar yadda alhaji wane mai sai da kaji ya faɗa kamar yadda alhaji wane mai gonar kaza ya faɗa kamar yadda alhaji wani mai kwai ya faɗa duk an san suna da sana harkar sana'a ne ko ba ka bane za ka faɗi farashin dala kan mu ji ka ce wannan shine ra'ayin wani na dawanau dawanau kasuwa ce a kano kasuwar duniya ta sai da hatsi da kayan abinci ya zai yi ana canji ana wani yana hada-hada canji amma so muke mu ji ka ce mana wannan shine ra'ayin alhaji wani wafa to mun san wafa a kano wurin canji ne shine ra'ayin alhaji wani a ikeja ko kuma a agege misali ka kaddara a lagos ne ko ra'ayin wani a zonto plaza ko a zonto gaba daya a abuja mun san canji ake a wurin ko ra'ayin wani a kaza a fatakwal to shi ne za mu samu nutsuwa muke lallai magana kake ta hankali amma wani kuma ya zo zai ce maka ra'ayin da wani na wafa ya fada da wani na zonto ƙarya duk suke yi duka ƙarya suke yi waye to ya daidai watakila zai ɗauko maka ra'ayin wani a filin bal ko wani a kaza in ya ɗauko ma ra'ayin wani a filin bal ko ra'ayin kaza sai kuma mu yadda da shi mu ƙyala wannan wanda ya faɗi maganar ahalul fan ba zai yi ba to wannan shine abin da da yawa masu tarrai suke bi sai su ƙyala maganar malamai masana abu sai su tafi can daji kuma amma nan kaga malam sai ka mana magana, ibn rushaid al-fihri as-sabti wa zahabi الإمام الحافظ الزهدي الزهبي يوشي حافظ يا رسول الزهبي يا رسول شكرا تأري بقي لأربعين تقصكو والعراقي الحافظ العراقي يا رسول أري تقص بشدة وابن حجر العسقلاني أري تقص دهم سندويو والسخاوي ده إمام السخاوي أري ترى جسركو wa ghairuhum wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin manyan malamai sakhawi a cikin fatawul mubin ibn hajar a cikin nukubatul fikar a ibn rushayd a cikin as-sanan al-adyan az-zahabi a cikin siyar a'lam an-nubala al-iraqi a cikin alfiya ko sharhin alfiya afwan to wannan yace wal imam al-bukhari rahimahullah la yaqbal al-isnad al-mu'an'an al-ari amma yuthbitu al-liqa'a to imam al-bukhari kai tsaye ba zai dauko hadisin mutun ya kawo shi a cikin sahihul bukhari ba in ya zanto yayi amfani da kalmar an in dai ya zan ba wata hujja da suke nuna cewa lallai wannan ya haɗu da wani baya yi aw ma yurajjihuhu min alqara'in ko kuma waɗansu hujjoji da dalilai da za su iya rinjaye da su ai lalle wannan magana wane ya ji a wajen wane bi an kana al'amru ala al'imkan faqat baya tsayawa wai akan cewa a ba matsala zai iya yiwa wala ba zai tsaya kan zai iya ba sai ya tabbatar da akwai hujjar da za ta nuna zai yiwu din walal bukhari tariqan fi ithbat al-liqa imam al-bukhari yana amfani da hanyoyi biyu wajen tabbatar da cewa lallai wane ya haɗu da wane na ɗaya rubutu tasrihi bis sama'i fi sanadin sadiq misali yanzu zai rawaito hadisin ƙata da an'ana ko? to ƙata da sai ce an'ana kuma dama ƙata da yana yin tadiri to ba zai yadda ya rubuta wannan hadisin ba sai ya tabbatar da katadan sun taba haduwa da ana eh sun taba haduwa da shi to me zai tabbatar min da cewa ya ji hadisi a wurin sai koma cikin jakarta ta hadisai sai ya zazzago ya ta lalubowa ko Allah zai sa ya ƙara gamuwa da hadisin katada in ya gani sai ya tabi ya tabi har sai ya samu hadisin katada daga ana ba wannan ba wacce wannan yana magana akan kasuwanci wancan kuma ila yana magana akan tsarki sai ga a wancan na tsarkin ya ce haddasa ni anas ko sami'tu anas a to ashe lalle ya ji hadisi a wani sarki to lalle nan ina da wata hujja nan ɗin kawai watakila dai ya canja lafazi ne don haka kawai na yadda ya ji kun gane kun ga yana da wata tudun dafa ko amma misali da a ce zai kara binciken sa sai ga duka bai ga inda zai ce sami ito ana zo sai aji hadisin kawai akan wannan dalilin haka fa yake yi kaga kenan kama shi da laifi zai wahala inda zaka zama irin sama to kan kama shi da laifi sai ka daɗe bare kuma ga ka ga yadda kake yadda Allah ya yi ka hanya ta bi da bukhari yake bi shine subutul liqa fi waqi'atin marwiya bi sanadin sahih ya tabbatar ko ba kai ba a samu wani labari ko wani tarihi wanda aka rawaito ga ka gashi kawai misali a ce wani arwayarsa yace ya ce wata rana na je wajen anas dan malik sai na tadda katada a wajensa kuma yanzu wannan magana ce ingantacce ya ce a to ashe katadan ma suna zama da anas sai ce to good za mu karɓi hadisi kun gane wannan su ne hanyoyin da yake bi wasu butun liƙa inda al bukhari shartun fi asl as don shi bukari ya nutsa wa kansa akan sai wane ya haɗu da wane domin tabbatar haɗuwar wane da wane shi a wajensa sharaɗi ne akan asalin inganci wadda tafi a alastiha ba waiwaye shi ne ya fi inganci ba sai ma an samu liƙa sannan za a tabbatar da inganci wa haza ma zahaba ilaihi ghairu wahidin min al'imma kal hafiz ibn hajar was-sakhawi wa zahabi al-asr muallimi wannan ra'ayin waɗannan malaman hadda malam al-muallimi wanda shine zahabun wannan zamani wa wahidu zalika kathira ah, dalilan da suke tabbatar da haka suna da yawa fi kutubul imam al-bukhari wa su'alati at-tirmidhi iyahu da tambayoyin da tirmidhi ya masa na biyar manhajar imam al-bukhari fi zikr al-mu'allaqat fi al-jami' sayyidan to da gudu zamu ce saboda mun riga mun yi bayani sosai anan tsarin da bukhari yake yi wajen kawo al’adisul mu’allak hadisi al-mu’allak shine hadisin da aka shafe farkon isnadin aka shafe mutum ɗaya ko sama da ɗaya kai ko da ba a shafe su gaba da inda an taɓa na farko sunan hadisin mu’allak al-hadisul mu’allak ko al-hadisul lazi huzu fa min awwal isnadi hirawun fa aksara walau ila akhir al-isnad kamar yadda iraki yake cewa wa in yakun awwal al-isnadi huzu مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكري عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لا تصغي لابن حزم المخالف وإن يكن أول الإسناد فضف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره شيني ونمر مثاله كمر مثال قول البخاري بخاري يتشيه ويروى عن ابن عباس الرويتو دغ عبد الله بن عباس وجرحد kuma كما دغ جرحد ومحمد بن جعش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره cewa cinya al'aura ce naka wanda ya bar cinyarsa a waje to ya bar al'aurarsa a waje haka za ka al-bukhari fi sayyid isnad haka bukari ya kawo wannan hadisin ba tare da ya rawaito shi da isnadin cewa malami na wane ya gani shi kuma daga wani daga wani daga wani daga abdullahi dan abbas ba ya guntula isnadin misali ma ku zufa ba'adu sanadihi bari ji kuma wani hadisin da aka gutsire wani bangaren isnadin nasa qaulul bukhari inda bukhari yake cewa wa qala affan affan yake cewa haddathana sakhar ibn juwayriya an nafi' an ibn umara annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arani ko urani ko arani atasawwaku biswakin فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كدر فدفعته إلى الأكبر منهما yace allaqahu al-bukhari fi ma bainahu wa bain affan kaga anan affan ibn muslim as-saffar babban malami ne na hadisi kuma malami ne na sunna tunda cewa yana da dan tintibe da zalla da haka an dan yi zance a kansa haka sai dai zancen kuma bai hana bai zubar masa da asalin nagartarsa wata za a iya rawaito wasu hadisansu. ya ba da ya zama zakaran gwajin dafi a lokacin fitina fitina halkul ƙur'an lokacin su imamu ahmad sai ta imamu ahmad yake girmama shi domin amirul mumini na wancan lokacin yana ganin kimarsa don shi kadai aka daga wa kafa ma da imamu ahmad ma ba a daga musu kafa ba ana ba shi albashi duk wata 500 ake ba shi kuɗi ne masu tarin yawa don haka yana wada ƙasta da wannan kuɗin ya aka kira shi kama a ce head of service na wancan lokacin sai ya kira shi ya ce ala gafar ta malam ka yi haƙuri gwamnati ta turo da circular ta ce a bincike ka game da me ra'ayinka a kan cin ƙur'ani halittarsa aka yi ko kuma ba halittarsa aka yi ba da kowa ya sani cewa ƙur'ani halittarsa aka yi wannan shine ra'ayin a ah, mu'tazila wanda aka kawo shi cikin daula ta al'abbasiya wanda a kansa aka jarraba malamai aka kashe usman kuma kafinci ne ka ce halittarsa aka yi so in ka ce haka wato a cikin sifofin Allah akwai wacce halittarta aka yi kenan kenan akwai abin da ba shi sai daga baya aka samar da shi mun kuma abin da sunna ta tabbatar mana shine alqur'ani zancen Allah ne daga Allah ya fara zuwa gare shi zai koma ko to dama da ka ce ba halittarsa aka yi ba kashe ka ne shine ce. kace an ce a jarraba ne yace e me ra'ayinka ce kana nufin wai in ce alif lamim wai halittar su akai a'udhu billahi minash na rajim Allah ya kiyaye ya da sabi ya dai magana yace to okay dai alaga fa malam ya faɗi ina ji maka tsoro domin an gaya min an ce in dai baka ba da amsa kai tsaye ba a yanke albashinka a tsaye da shi ya ce ku yanke ku tsaye da shi arziki na yana hannun ubangiji kawai ya juya ya fita ya aji aiki kenan da ya koma gida da ya shiga cikin talauci a zababban talauci hatta iyalinsa ma sai da suka tsorace mishi amma ya yadda ya tsaya tsayin daga to shi yasa in dai ka kyautata ya kamata a kyautata maka wata rana wani almajiri ya tafi wajensa neman ilimin hadisi sai ce sai aka ce masa ai affan ya ce ina affan aka ce ai baya nan ya yi can ɓangaren kaza salika ba a ce ya yi yamma sai fito ya dinga bi yamma da allah ba ku ga affan ba a ce aka ya huce ɗazu can can har sai ga shi hanyar makabarta sai suka ce kamar sun ga ya shiga makabarta kawai sai ya shiga sai ya tarar da shi a bakin kabari yana karatun ƙwar'ani wanda wannan bida'a ce kamar da irin abin da 'yan bida'a suke aikwa sai wannan almajiri ya daka matsawa ce amma dai kai can tattar da abin da kai ne haka kuma su ce wallahi yau ce inna ma af'alu zalika li ajal khuf da samu abin da zan ci amma ba lokacin mihina bane lokacin mihina Allah ya tsirar da shi daga baya domin wannan haƙurin da ya yi yana zaune a masallaci sai ga wani mutum ya zo bai taɓa ganin mutumin bai san shi ba sai danka masa dubu ɗaya a madadin nawa ake ba shi ya ce kuma duk wata zan dinga kawo maka shi bai tambaye shi daga ina ka mai cewa ya aiko maka kuma haka aka dinga ba shi kuɗin kaga walittaka kenan ko can kuma sai ga shi an gan shi yana aikata wata bid'a almajirin nan sai ya dawo ya gaya wa imamu ahmad ya ce ga abin da na samu affan yana yi Imam Ahmad ya haɗa hannunsa haka yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kaiwa yana komowa sai ce dan girman Allah ka kame bakinka kar ka gaya saboda in ka faɗa girmansa da kimarsa za ta zube kuma ana ganin kimarsa saboda waccan jarumtar da ya ta riƙo da sunna a lokacin da ba kowa ne yake iya ba ashe kenan idan mutum yana malami masanin Allah kuma wanda aka yadda da shi sai ya tuntube zuwa ake a kwarzanta shi inda yadda za ka yi ka ɓoye kuskuren ma wallahi ibada ce sai dai in ya yada kuskuren a cikin mutane to wannan ya zama wajibi a yi masa nasiha ya gyara idan bai gyara ba to in zai yi wa a gyara wa mutane ba sai an taɓa mutuncinsa ba to a gyara wa mutane in dai dama ba canja hanya ya koma batattata ba in ya koma bata sai an tabbatar da cewa babu wata hanya da za a bi ba a taimaki shaidan a kansa ba an dawo da shi in aka gaza haka to ya zama wajibi a yi wa mutane bayanin batansa don kasu ruɗe da shi an fahimta ba irin yadda fitsararru suke a wannan zamanin ba su dinga bibiyar malami su daɗe wani malamin ma a shekara ba a samu matsalar ba sai wata ran a ga wani abu zai yi matsala ce zai yi ba matsala ba ce sai a fatsa wa duniya ta sani wannan cin zalin malamai ne zalunci ne wa ayyama zulm wa ayya zulmin to kan gane abin da imamu imamu kuma kai dai baka so imamu ahmad sunna bal waye ma imamu ahlus sunna wa aka fara ce imamu ahlus sunnati wal jamaa ahmad sai ka iya yanzu haka kawai ba ma ka gama fahimtar babukan sunna ba yanzu aka zo a iya babin bid'a ma kaɗai za a iya baranka a baya hadisai nawa ka haddace su riwayatan wa diraya la'alla fa sai ka kunna kaset ka ji wani malamin daga cikin irin masu irin ra'ayinka ya yi bayani sannan ka zuƙo bayanin kuma ka zo ka ce shi zaka ka amayarwa da mutane amma ka ce wani mubtadi dan bid'a ne wani shi ma munharif ya canja wani shi ma baya kan tafarki kuma kai yakin ka iya cikin waɗanda suke ahalin suna ne masu kira zuwa ga addinin Allah da rayayyu da matattu ka fahimci suna a hannun mutane irin su malam jaafar Allah ya gafarta musu wanda ba dan ubangiji ya yassare wa kasar Hausa irin sun ba da watakila irinka da malaman kawa gaba ɗaya kuna can kuna bautar kaburbura amma yanzu ka ce aika gwanon malin jafar umar yana kan bata to kai kama san batan ne baya san shirya to kai ba bata san ka ba kama bata san ta ta yi za ka yi bayani a kan wani ya kalli girman dr muhammad sani umar rijiyar lemo da ilimin da allah ya bashi daga baki ɗaya rayuwarsa ai a tsallare ko da ba mai kwakwalwa ba ne da zaka'i irin sai karar da rayuwarsa wajen bincike a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi wadda duniya ta jinjina ta yadda cewa ya iya ya sani ka kalle shi ka ce masa wai ba akan tafarki yake to wani tafarki ke da kake so a zama akan tafarkin shedan irin naka tafarkin giba da cin naman mutane da haskada sa mu dace wannan na ɗaya daga cikin irin jaraba da Allah ya mana ya jarrabe mu da yara masu wauta masu ƙarancin tunani marasa adalci da insafi أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صاعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قاسية هجاني ya ce kullum ne nake koya masa harbi amma lokacin da jantsansa ya girma sai ya fara ta kai ba su ɗaya ba na zauna na koya mai yadda ake tsara waƙa ran da ya fara waƙa kuma sai ya fara min da zambo sai dai wani lokacin rashin fahimta sai take kawo haka kamar khalil ne alfarahidi ibn ahmad lokacin da yake tattara auzan na waƙa yana so ya fara ƙara wasu ma'aunan waƙa domin sauƙaƙe wa masu nazarin waƙa da masu yin ta to sai zanto wani lokacin sai yana sa ƙwanƙwalati ko yana sa abu yana ɗan bubbugawa domin ya iya gane amo da waƙar take fitarwa sai ɗansa ya dinga tara yara yana babanmu ya haukaci wallahi baba ya zama mahaukaci har magana sai ta dawo masa cewa akan zo a ji haukan da yake yi sai ke cewa laukunta ta'alamu ma a ƙulu a zartani aukunta ta'alamu ma ta ƙulu a zaltuka lakin jahilta maƙalati fa'azaltani wa alimtu annaka jahilun fa'azartuka ya ce laukunta ta'alamu ma a ƙulu da a ce ka gano wannan abin da nake yi a tartabi na san da za ka yi mun uzuri wala kunta ta'lamu ma taqulu da kuma kai ka san cewa magana nan da kake yi hauka ce azantuka to da sai zo in ce kai kuskure in zo in ta zargin lakin jahilta maqalati sai dai kai baka san me nake cewa fa azalta ni sai kake zargi na da hauka wa alimtu annaka jahilu kai kuma na san cewa jahili ne kai fa sai ne maka hanzari ni shi jahili uzuri zaka yi masa la'alla fatan mu Allah ya saka gane gaskiya ka dawo Allah ya sa mu dace um mu dawo kan karatu sai malam yake ce mana a nan kaga an rawato hadisin ta hanyar affan ibn muslim ko na ba ku labarin affan ibn muslim as sai ce kaga affan lam yudrikul bukhari imam al-bukhari bai yake affan ba inna ma yarwi anhu bil wasita bukhari yana yin ruwaya ta hanyar affan bi wasita shi yasa anan bai ce haddasa haddasani affan ba ko sai ce ne qala affan ko ba haka ba ne sai ke cewa wa qala affan wa qala affan Wani hadisin ya zama mu'allaq kenan a فالأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه على نوعين Hadisan da suke manzan Allah ne ya faɗe su sallallahu alaihi salama. wanda imam bukhari bai kawo su da cikakken isnadi ba nau'i biyu ne na ɗaya min ha ma yujadu fi mawdu'in akhar min kitabi mawsulan zai iya kashi anan a guntule amma a wani wajen kuma sai ya haɗe shi amin yi wannan bayanin ko na biyu kuma wa min ha ma la yujadu illa mu'allaqan akwai wanda kuma ba zai kawo shi ba sai mu'allaq mun kawo adadin su baki ɗaya ko mun yi bayani fa amma al-awwal misali na farko wanda gashi ya kawo shi a guntule can anjima kuma ya kashi da isnadi fasawa fi ta'liqihi abinda isa ya haka anna al-bukhari min 'adatihi fi sahihi Allah yukarriru shay'an illa li fa'ida cewa shi bukhari bisa bisa ka'idar sa shine in ya kawo abu to ba zai maimaita shi ba in kaga ya maimaita shi to akwai ƙarin wani abu na fa'ida fa idza kana al-matan yashtamilu ala ahkamin karrarahu fil abwab bihasbiha idan ya zanto matanin akwai ƙarin wani abu na hukunci to sai ya ƙara maimaita shi a wani wajen au qatta'ahu fil abwab idza kanat al jumlatu yumkin infisaluha min al jumlati ukhra ko kuma in ya zanto hadisin yana da dogo ne to sai ya gutsara shi ya kawo dan guntu anan ya kawo guntu a gaba ya kawo guntu a gaba bari ba ku misali a bukhari ya buɗe babi babin da yake magana a kan cewa za ka iya tura wani ya je makaranta kai baka je ba kana can kana wani uzurin sai ya nemo ilimin sai ya zo sai ku amfana da ilimin at fil ilm sai kawo hadisi da isnadin sa zuwa ga sayyidina umar cewa kuntu ana wa jarul liminal ansar ni da wani makwabci na cikin mutanen madina wa kunna na tanawabin nuzulu ala rasul nuzulu ala rasul sallallahu muna yar canjin zuwa wajen annabi sama an zulu yawman wa yanzulu yawman yau sai in je wajen annabi sallallahu shi kuma sai ya tafi mana kasuwa ke gobe kuma sai ya je wajen annabi sallallahu ni kuma sai in tafi ina kasuwa yace to eh, idan na tafi sai in zo masa da alherin da aka faɗa a wajen annabi sallallahu shi ba in yaje sai ya zo min da haka shi ke nan abin da sai na a al-bukhari ya kawo kaga anan kuntu ana wa jarin li min ansari fi min bani salimata wa hiya a walin madina shine itiban ibnu malik ne a wata riwaya an faɗe shi kaga ai ya kawo maka abin da yake kafa hujja da shi cewa ana iya tura wani ya je maka ilimi at-tanawur fil ba kenan ba to sai sake kawo wannan hadisin dai a babin da yake magana akan cewa ya halatta miji ya gina tirakasta miji ya gina tirakasta sama da gidan matansa ta yadda shi sai ya ɗan hau sama kamar a bene kenan zai iya hango gidajen matansa sai ka ce ya tura ta ina zai fitar da wannan sai kawo wannan hadisin cewa ni da wani aboki na wani makwabci na muna kaza muna kaza sai gashi wata rana ya zo yana zuwa sai bubbuga mini kofa da daddare kamar kenan ya zaci ko ya zo ne a yi lissafi ko sai ga nan na ɗauko sai na yi maza maza na ɗauko rigata a sai na leko ko riga ba zai ɗauko ba sai ɗauko ya ce ɗaya mutanen sun zo ne dab da yakin tabuka ne dama manzo Allah ya je rade radin cewa rumawa suna shirin su kawo musu farmaki ya ce kowa ya zauna a cikin shiri kafin a fita tabuka ne to za ka duk wani motsi in ka ji sai ka zaci ko su ne ya ce ya har ruma mutanen ruman ne sun zo sai ce ai ba maganar ruma ba ce abin da ya faru ma ya fi maganar rumawa me ya faru manzo Allah ya saki matansa sai na umar ce sai na shiga gida na maza na je na riga rigata na fito sai na tafi gidan manzo Allah sallallahu sai na shiga wurin hafsa yasa ce ko sai na tar tana kuka sai na ce maza Allah ya sake ku sai ta ce ban sani ba sai na fito sai na tafi gidan inda maza Allah yake ɗakin sa sai na tattaka na hau sama ashe maza Allah ɗakin sa ina yake <laughs> kaga fa inda yake so ya kawo maka kenan kaga dai shine dai hadisi sai ya yanke shi ko sannan sai ya kawo shi a babun maganar sakin manzo an ce manzo Allah ya saki matansa ko bai saka ba kaga anan ma yana da dalilin da zai kawo ko sannan sai ya kashi a cikin kitabu zuhud war raƙa'i magana gudun duniya da kuma tsantseni to anan kuma sai ce sai na shiga sai na nemi izini sai manzo Allah sama bai min izini ba na ƙara nema har na juya zan tafi sai manzo Allah ya ce a kira ni sai na shiga sai na tarar da babu komai a saman a cikin ɗakin manzo Allah sama sai sahani me sahani abun alwala ko buta sai sanda fagirinsa sai abin sallah da shimfiɗarsa wacce take kaza ya ce sai na ce ya rasulallah lokacin da muke makka mu muke da iko akan matayenmu lokacin da muke makka lokacin da muke makka mu muke da iko akan matayenmu su ko mutanen madina matayensa ne suke da iko a kansu amma da muka zo nan sai mutanen matayenmu sai suka ga abin da matayen madina suke yi kuma wai a madadin matan madina su koya daga wajen matanmu na maka sai matanmu na maka suka koya a wajen matan madina ma'ana yanzu matan sai wanda Allah ya murmushi ashe sai na umar so yake hikima saboda ya tarar da manzo Allah sama kamar ba a cikin yanayin da zai iya masa waccan tambayar bane to da haka ana jin kai tsaye ba za a iya zuwa a faɗa wa manzo Allah tambaya ka saki matan ka dan malamin ka ma malamin ka baka zuwa kai tsaye ka tambaye shi kaza sai kana yi kana rara gefe domin dai har a samu a fahimce ka ma a baka amsa ba irin yanzu ɗalibin yanzu ba Allah Allah ma yake yi kawai don ya gwada malamin shi ma fa ya fa gane wani abu ya ce sai na ƙara cewa ya lallai sai dai ka masa maganganu uku kowace magana sai da maza Allah salama ya yi murmushi sannan to da ya ga an saurare shi sai ce ya lallai a tsallakta aka wai da gaske ne ka saki matayenka sai maza Allah ya ce la sai na umar ce Allahu akbar ya kabbara to kaga ai ya samu abin nan ko sai na umar ya ce ya rasulallah hadihi farisuwar ruh ga mutanen fasha da mutanen ruma suna wadaƙarsu da dukiya mu kuma ga halin da muke ciki da yanayin da muke ciki ya rasulallah ba za ka roƙa mana allah mu ma ya buɗa maka ba ba na talaucin nan mu ma a rabin shi sai mu za su hanke cewa kana cikin shakka ne ibn al-khattab baka sani ba su watakila arzikinsu ne na duniya Allah ya fara kawo musu kaga daidai hadisi ɗaya ne ko amma aka yi ta karkasa shi sa'an nan kuma ina ga ya kashi a cikin kitabul ishira ma'ana ya kashi a wurare ina ganin sun fi biyar don ba zan iya su ba yanzu yanzu ina faɗa ne ala galabatu zan wal ilmu inda Allah in kuma aka duba ba haka ba to abin da ya zama ya tabbata a ciki shine daidai an gane to wani ya kamata dai mu samu mai hallin wannan azumar insha Allah mu gani su can ragowar mutane da suka shiga bawaiya suke ne ba a tara irin waɗannan maikin yaran namu suna iya bakin kokarin su sosai da gaske ya kamata a taya mutuna tunani ya don za ka gasar kasashen waje ba ka ganin su da tarin kuma za ka ga rikodin ɗinsu ya yi kuma na kyau. ya zama wajibin wa mai tunani ya mara mace irin sikon nan da ake cewa irin mashiro din nan wata kawai aka ajiye gaba sai za su ɗauka ya kamata Allah saka da alkhairi to ka gani shine sai yake cewa auqata'ahu fil abwab idza kanat al jumlatu yumkin intisaluha min al jumlatu al ukhra ko ya irin rarraba jumlolin in zai wuce rabu sai kawo wani guntu a can ya kawo wani guntu a nan wa ma zalika fala yukarriru al isnad amma ba zai maimaita isnadin ba bal yughayiru bayna rijalihi imma shuyukhihi aw shuyukhi shuyukhihi aw shuyukhu shuyukhihi wa nahwi zalik duk da haka kuma isnadin da yake cikin kitabul ilm ba shi ke cikin kitabul ishira ba ba shi ke cikin kitabul raqa'iq ba ko dai ya canja malamin da ya karɓo hadisin a wajen sa tunda ya karɓo a wajen malamai da yawa nan sai ka malam wani can sai ka malam wani dole dai zaka ga in bukhari ya kawo maka hadisi ɗaya a sama da wuri ɗaya akwai fa'ida fa'iza ba a makarajul hadisi to idan ya zanto ya buga ya buga ya kaɗa ya raya ya ga cewa hadisin ba zai yi wa a kashi ba walam ya lahu hu illa isnadun wahid kuma gaba ɗaya isnadi ɗaya ne da shi washtamala ala ahkamin kuma yanzu amma zai yi wa a tatsu wani hukuncin da wani hukuncin ya kunshi hukunce hukunce wahtaja ila ha kuma yaga yana so ya maimaita fa hu wal halatu hadhihi to a lokacin da ya zama haka ba yadda za a yi sai haka imma an yaktasira al matana aw yaktasira al isnada ko dai ya kawo matanin a takaice ko ya kawo isnadin a takaice ma'ana ya kashi mu'allaq wa hadha ahadul asbab fi ta'liqihi alhaditha alladhi wasalahu fi mawdu'in akhar wannan ɗaya daga cikin sababban da ke sawa ya kawo hadisi mu'allaq kenan in ya kawo shi mausulan a wani wajen amma athani aw amma sani fa huwa وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا hadisan da kuma iyakacinsu mu'allakat ne kawai a cikin bukari 161 in ma sigatil jazam kala biyu ne ko dai ya kashi bi jazam qala fulan wa rawa fulan wa an fulan wa in ma sigatil tamrid ko ya kashi a sigar da akwai yar alamar matsala kamar waruya waruya an fulan wa yurwa an fulan fa huwa nam fa amma al-awwal ila man allaqahu anhu wa baqiya an-nazar fi abraza min rijalihi na farko wanda ya kashi da sigatul jazm to hadisin ingantacce ne duk abin da ya shafe ya inganta ya rage kallo ya koma zuwa ga wa'anda aka bayyana kamar misali affan ibn muslim to wanda ya shafe kafin affan ibn muslim baka da matsala da to yake cewa fa fa wasu daga cikin hadisan da yake kawo su mu'allaqa yaltahiqu bi shartihi za ga shi sahihun ne ala shartihi wastabu fi ta'liqihi imma kaunuhu lam yahsul lahu masmu'an abin da yake kashi mu'allaqan dan dai ba jin sa yayi ta hanyar as-sama' min lafazin shaykh ba وإنما أخذه على طريق على طريق المذاكرة أو الإجازة ميوا إجازة أكباشي إذني كوي أكباشي كوكما أوجم مذاكرة إذا حديث أو كان قد خرج ما ما يقوم مقامه كوكما آه يارجع يبدأ حديث إرنسا فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق شيسا سيا وداتبا سيا كاوش أتكبا أو لمعنى غير ذلك ko kuma saboda wata ma'anar da ba wannan ba wa ba'du ya taqa'adu an shartihi wani hadisin kuma a'a asali in ka duba shi ma bai kai ya cika sharadin bukhari ba mai hadisi ne hasan wa in sahahu ghayruhu aw hasanahu ta ayyuma yana da dan matsala ko da wasu sun inganta shi ko sun hassana shi wa ba'du yakunu za'ifan min jihati al-inqita'i khassa wataran kuma zai iya zama hadisin yana da rauni saboda akwai inqitsa'i kamar misali a cikin kitabus sala da yace wa qala ibrahim ibn an husayn almuallim an yahya ibn abi kathir an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhuma kana rasulullah sallallahu yajma'u bayna salati al-buhri wal 'asr idha kana ala dhahri masir wa yajma'u bayna al-maghrib wal 'isha yati wa huwa hadith sahih ala shart al-bukhari faqad ruwiya min tariq ahmad bin habs min naysaburi an abeehi عن إبراهيم بن الطحمان هكذا وأحمد وأبوه ومن ومن فوقهما فقد أخرج لهم البخاري في سي محتجا بهم وفي وقوله في الوكالة وغيره وغيرها أتين كتاب الوكالة باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان حديث أبو هريرة دي حدد الجني لوكشن دا أكباش وشلشن kula da zakka ya ce kaga hadisin nan usman bin ahman din nan min mashayikhihi allazina sami'a minhum al-kathira wa lam yusarrih bi sama'ihi minhu li hadha al fallahu a'lamu har sami'ahu am ومثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه مثال كما الحديث المعلق بكي شرط بخاري با قوله وإن كان صحيحا قاشد ينا لإنغانتي قوله في الطهارة وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس كاغنان ديتي وقال بهز بن حكيم أي بها إذا بهز با to kuma dama wannan isnadin bahz bin hakim an abi hakim bin muawiya an jaddatul qushairi za ka ga dama hadisi ne da bai kai sahihi ba hadha wa huwa hadithun mashhur akhrajahu ashabu sunan al-arba'a min hadisi bahaz wa bahaz wa abuhu wasaqahuma jama'a wa saha hadith bahaz ghayr wahid min al-a'imma نعم وتكلم في بهز غير واحد لكنه لم يتهم ولم يترك اي تبس وسسن sun sun sun wasaka bahaz wasu kuma sun ɗan yi magana a kansa amma dai magana ba ta kai a ce an tuhume shi da ƙarya ko kuma an ƙyala hadisansa ba wa misali ta'liq aljazi bi dha'afu bi sabab al-inqita misalin hadisin da bukhari ya kawo shi mu'allaqan saboda raunin sa fi ah, bi sabab al-inqita saboda raunin hadisin ƙauluhu za ku ga watakila ko kuma an yi kuskure an kawo 68 kafin 67 wanda yake akwai matsala sai ya duba ƙauluhu fi kitabin zaka maganarsa da ya faɗa a kitabin zaka wa ƙala ƙawus ƙala mu'azu bin jabal li ahalin yaman ituni bi arz siyadi khamisin aw ladisin fi sadaqati makana shi'ir wa dhurra wa ahwanu alaykum wa khairun li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan nayi ta bayani akai والإسناد صحيح إلى طاووس وهو في كتاب الخراج ليحيى بن, بن آدم عن سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس لكنه منقطع لأن طاووس لم يسمع معاذ بن جبل رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم وأن الدناي بيان سعبان وأما الثاني أما هتنقر ينبيه وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا a yasira? yawancin hadisin da ya kawo mu'allak bi sigatul tamrid galibi saboda sun sauka daga sharadin sa ne ba a samun wanda suka dace da sharadin sa sai yan kadan kad awar da ya hadhihi siga li kaunihi zakara bil ma'ana Wataƙila kila abinda isa ya kawo su haka saboda ya kawo su ne da ma'ana na'am فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده eh akwai waɗanda ba ingantattu ba saboda ba su kai sharaɗinsa ba ko saboda ya riga wato rijal ɗin ciki rijal ne da bai fitar musu ba ko kuma akwai wata illa da matsala a cikin isnadin shi da ya gamsu da illar misali kamar a cikin kitabul sala kitabul azan babul jam'i bayna suratayn fi raka'a babin da yake magana akan za a iya karanta sura biyu a raka'a daya sai yace wa yuzkaru an abdullah ibn sa'ib radiyallahu anhu qal kaga wa yuzkaru wannan hadisi ne mu'allaq bi sigatil tamrid قرأت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة سورة المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى ذكر حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام أو ذكر عيسى عليه zala salama ya karanta suratul muminuna a cikin sallar asuba sai da ya zo daidai ambatan annabi musa ya zo ko ah, inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ake na Musa wa Harun al-Qur'an ko wa biya'an wa zikira, to da kuma an da annabi Haruna ko aw zikiru isa ko ambatan annabi musa kamar sai inda Allah yake cewa ja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila ribwa ko rabwa ila rabwatin zati qararin mu'id to akhadhathu sa'alatun faraka'a to a lokacin sai wata makyarkata ta kama shi ko kuma tari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن المسيب ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه به ولم يخرج البخاري بهذا الحديث إسناد شيئا لكونه معللا وأن إسناد البخاري بيتقي الرواية da irin sa ba saboda yana da illa shi yasa ya kashi mu'allaq bi sigatil jazm a bi sigatil tamrin to anan sai mu dakata saboda lokaci yayi fata abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana salamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ka don Allah ni dai ina sana'ar ina yin kek amma mafi akasari na fi yin na birthday amma kuma an ce shi birthday din haramun ne to ya halarta in ci gaba da yi ana siya ko bai halarta ba a jira mu insha Allah sai sati mai zuwa saboda lokacin ya kare in muka yi fa'idar za ta zama ragaggiya wa sallallahu alaihi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in kuma mun fi son da tambayoyin su zama akan karatun tunda muna da wasu lokutan na wayansu karatuttukan da yawa kamar yadda aka san tsarin wani lokacin garin ba da amsa sai mu shiga sau dogon lokaci kuma sai cinye mana lokacin shi wannan ainihin karatun a ita tambayar in mu ake bukatar mu ba da amsa ta hadidan to ba laifi an mana daga gefe mu ba da amsa ta wata hanyar amma misali kamar irin wa'annan karatukan mun fasan tambayoyin su takaita da matsalolin da suke da alaka da karatuttukan su ma mu cika gaggawar amsa ba tunda watakila za ta yi ma mu yi bayanin tambayar da za ka yi a gaba wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi